Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد rahman rahim masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin wasu tv daga nan birnin tehran kuka kama a cikin shirinmu na rana kuma tayar ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su kamar haka da farko bayan wani gabatar da akwai shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma Abdullahi sali Usman Katsina ya saba gabatarwa. Daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na tsaftar muhalli tare da Dr. Fatima Mahmud da kuma shirinmu na karshe wato kide-kiden Iraniyawa tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labarun da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da Abdullahi Sali Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar ɗaya ga watan mayan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 18 ga watan Ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya. masu saurari ko kun san cewa shekaru 42 suka gabata a rana irin ta yau Aitullah Murtaza Matahari ya shahada a birnin Tehran. Aitullah Matahari dai ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai na hannun damar marigayi Imam Khomeini masu bashi shawara. Hakanan kuma ya kasance daga cikin waɗanda suka jagoranci juyin juhalin musulunci a ƙasar Iran. Kafin cikar watanni uku da samun nasarar juyin juhalin, makiya jamhuriyar musuluncin sun harbe shi da bindiga inda a nan take ya shahada. shi dai aitullah mutahari ya kasance mutum ne mai zurfin tunani mai hangen nesa kamar da kuma ya kasance babban malami a dukkanin bangarori na ilimi inda ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarorin tafsirin qur'ani mai tsarki hadisi fikihu usul da kuma irfani gami da falsafa da mantiki yana daga cikin manyan malaman falsafa waɗanda suka rusa akidar gurguzu a duniya inda ya amfani da ilimin falsafa mai zurfi wajen rusa dalilai da masu akidar gurguzu da suke kore samuwar Allah suke dogaro da su daga cikin manyan littafai waɗanda ya rubuta a ɓangaren ilimin falsafa akwai littafin nan na sharhul manzuma sannan kuma ya rubuta wasu littafai a ɓangaren tauhidi daga ciki akwai littafin nan na adulul ilahi da dai sauransu masu saurari ko kun san cewa shekaru 132 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan mayan shekara ta 1889 majalisar 'yan kwadago ta duniya ta zaɓi ranar ɗaya ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar ma'aikata ta duniya a rana irin ta yauce da shekara ta tara ma'aikata ke kimanin dubu arba'in suka fito akan tituna a birnin chicago na kasar amurka inda suke neman kyautata albashinsu da kuma haƙoƙinsu na ma'aikata amma jami'an tsaron kasar amurka a lokacin sun yi amfani da ƙarfi domin tarwatsa zanga-zangar wanda hakan ya kai ga mutuwar ma'aikata da dama da kuma kame wasu sai dai gaba gwamnatin amurkan ta amince da wasu bukatun ma'aikatan kuma aka mayar da su doka a cikin kundin tsarin mulkin kasar akan haka ne ma mambobin majalisa ta 'yan kwadago suka zaɓi wannan rana ta zama ranar ma'aikata daga nan ne kuma ranar ta zama ranar kwadugo ta duniya baki ɗaya da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan mayan shekara ta 1915 sojojin kasar rasha suka gwabza yaƙi da sojojin kasar jamus a wani wuri a cikin kasar poland a lokacin yakin duniya na ɗaya sojojin kasar jamus ne dai suka sami nasara a wannan yaƙi a kan sojojin rasha wannan shan kayi da rasha ta yi a hannun sojojin jamus ya haifar da matsaloli da dama a cikin gida wanda da karshe dai masu ra'ayin gurguzu suka sami nasara a ƙasar inda suka yi juyin johali wanda ya kai ga kafa tarayyar soviet bisa ƙida ta gurguzu a shekara ta bakwai. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 hars.

masu sauraron yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Tanzania za ta gudanar da taron zuba jari a Najeriya don ƙara ƙarfin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. a kasar india kuma yau mutanen da suke mutuwa sanadiyar cutar corona a kowace rana yana ƙara yawa mataimakin shugaban kungiyar hezbollah ya ce matsalar rashin kafa gwamnati a kasar ta cikin gida ce yanzu kuma ga cikakkun labaran mataimakin shugaban kungiyar hezbollah ta kasar lebanon sheikh na'im kasim ya bayyana cewa babban matsala wacce ta hana kafa gwamnati a ƙasar lebanon ta cikin gida ce tashar talabijin ta al'alam wacce take watsa shirye-shiryenta da harshen larabci a nan birnin tehran ta nakalto sheikh kasim yana faɗar haka a wata hira ta musamman da ta hada shi da ita sheikh na'im kasim ya ƙara da cewa rashin kafa gwamnati a ƙasar ya ƙara zurfafa matsalolin da ƙasar take ciki wanda suka haɗa da na siyasa tattalin arziki da kuma zamantakewa ya ce ƙungiyar hezbollah a nata bangaren ta san yadda hakinta na kujerar ministan lafiya a duk wata gwamnatin da za a kafa a ƙasar don ba da dama ga waɗanda suke tsabani a tsakaninsu na kafa gwamnati da gaggawa dangane da hannun kasashen waje a rikicin ƙasar ta lebanon kuma na'im kasim ya bayyana cewa ƙasashen turai da amurka sun hana 'yan gudun hijiran siriya komawa ƙasarsu ne don ƙara takurawa ƙasar ta lebanon jakadan kasar tanzania najeriya dr benson bana ya ba da sanarwar cewa za a gudanar da tarurruka na bunƙasa harkokin kasuwanci tsakanin tanzania da najeriya a ranakun hudu ga watan mayu da kuma shida ga watan mayu don bunƙasa harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu Dr. Bana ya bayyana haka ne a jiya Juma'a a Abuja ya kuma kara da cewa za a gudanar da taro na farko ne a birnin Abuja a ranar hudu ga watan Mayu wanda muke ciki sai kuma ranar shida ga watan Mayu inda za a gudanar da wani taron a birnin Lagos daga kudancin kasar. manufar tarurkan dai ita ce wato kara yawan 'yan yawon shakatawa daga najeriya zuwa ƙasar tanzania da kimanin mutum dubu shida zuwa dubu goma sha biyu zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu sai kuma kayakin kasuwanci na tanzania a kasuwannin najeriya daga 13,641 zuwa 15,000 a shekara mai zuwa ana sa ran 'yan kasuwa da masu masana'antu da dama ne na kasashen biyu za su halarci tarurrukan guda biyu. Gwamnatin kasar India ta ba da rahoton cewa mutane 401,993 ne cutar corona ta kama a cikin sawai 24 da suka gabata a kadai. wanda ya ƙara yawan wanda suka kamu da cutar zuwa yau fiye da miliyan goma sha tara a ƙasar. Duk da cewa ƙasar ce ta fi kowace ƙasa a duniya samar da allurar rigakafin cutar corona amma tana fama da ƙarancin alluran saboda yawan mutanen ƙasar. kamfanin dilancin labaran Reuters ya bayyana cewa mutane uku ne suka rasa rayukansu sanadiyar cutar a yau asabar kadai wanda ya kawo jimillan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar cutar zuwa mutum dubu ɗari biyu da goma da ɗari takwas da hamsin da biyu a halin yanzu dai al'amura sun fi karfin gwamnatin ƙasar ta indiya don dukkanin asibitocin ƙasar sun cika makil kuma mutane suna mutuwa a gidaje da kuma kan tituna saboda rashin iskar oxygen a cikin irin wannan halin da gwamnatin ta dogara da ganin an yi wa dukkanin manya-manyan mutanen ƙasar allura rigakafin cutar ta corona don rage yawan waɗanda suke kamuwa da ita Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Ƙungiyar tarayyar Turai ta buƙaci haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta ba da dama don gudanar da zabuka a yankunan falastina da take mamaye da su daga ciki har da gabacin birnin Kudus. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya nakalto Joseph Borrell, jami'i mai kula da al'amuran harkokin waje na ƙungiyar yana faɗar haka a jiya Juma'a. borel ya kara da cewa gudanar da zabuka a kasar falastinu da aka mamaye zai taimaka wajen warware rikicin falastinawa da yahudawa musamman wajen samar da kasashe biyu masu zaman kansu a yankin a daren alhamis da ta gabata ce dai shugaba mahmud abbas na falastinawa ya ba da sanarwar ɗage zabukan majalisar dokokin falastinawa wanda aka shirya gudanarwa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa Abbas ya ce ba zai amince a gudanar da zaɓuka a ƙasar Falasɗinu ba tare da an haɗa da gabashin birnin Kudus ba. 'Yan wasan ƙasar Iran sun sami lambobin yabo daban-daban a gasar wasan damben gargajiya na nahiyar Asiya wanda aka gudanar a birnin Almati na ƙasar Kazakhstan. kamfanin dilancin labaran isna na ƙasar iran ya ce 'yan wasan iran sun sami zinari uku azurfa uku da kuma tagulla guda biyu labarin ya kara da cewa hassan yazdani mai nauyin kilogiram 86 kamran kasimpur mai nauyin kilogiram 92 da kuma ali shabani bengar mai nauyin kilogiram 97 duk sun sami lambobin yabo zinari a gasar sai kuma aliriza sarlak mai nauyin kilogiram 57 da mustapha hussein khani mai nauyin kilogiram 74 da kuma ali sabad mai nauyin kilogiram 79 duk sun sami lambobin yabo na azurfa da ƙarshen murtaza gaisi ceka mai nauyin kilogiram 65 da amin tahiri mai nauyin kilogiram 125 sun sami lambobin tagulla kowannensu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madalla masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na tsaftar muhalli tare da Dr. Fatima Mahmud. Tsaftar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron barkan ku da warhaka da kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallin mu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan batun azumi. wani abu mai matukar muhimmanci da ya kamata mai azumi ya lura da shi saboda lafiyarsa shine tsaftar abincin da zai ci musamman kayan marmari da ganyayyaki. wani abu mai matukar muhimmanci da ya kamata mai azumi ya lura da shi saboda lafiyarsa shine tsaftar abincin da zai ci musamman kayan marmari da ganyayyaki a irin wannan lokacin da ake bukatan cin kayan gona ya kamata mutum ya duba tsaftar inda yake siyayya sannan kuma da ya tabbatar da an wanke su yadda ya kamata kafin a amfani da shi musamman a wani lokacin da ake ciki na zafi za mu ga ana cewa ana samun yawaitan Ƙudaje a kasuwanni ko kuma guraren da ake sai da kayan marmari na farko dai ya kamata masu saida irin wannan kayan su kokarin kawar da kudaje a wajen sana'arsu idan kayan marmarin a buɗe yake wato an riga an yanka a yi kokarin rufewa don ganin kudaje ba su taɓa ba su kuma masu siya su kokarin ganin sun kauce wa siyan kayan marmarin da suka gani an bari a buɗe ba tare da an ba shi kyakkyawan kulawa ba za mu ga cewa kudaje na daga ɗaya daga cikin ƙwarurrukan da ke taimakawa wajen yaɗuwar cututtuka a cikin al'umma to idan mai azumi bai kula da tsaftar abincin da zai kai baki ba to yana jefa kanshi cikin haɗarin kamuwa da rashin lafiya wanda matsalar da zai haifar masa zai iya zama mai yawa ga rashin lafiya da zai shiga da kuma yanayi na azumi da jikinsa ke yi a wata hakan zai sa jikinsa ya galabaita sosai. masu saurari kada a shafa cewa ana tare da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran wani abu da za mu kara tsokaci a kai shine abubuwan sha da ci da mai azumi ke siya domin ya buɗe baki a ƙasashen mu musamman irin su kamar ruwa kenan da kuma lemuka irin a irin wannan yanayi za mu ga cewa masu azumi na neman abu mai sanyi bayan an wani cikin ƙishin ruwa to da farko dai kamar yadda muka faɗa a baya bai kamata da an sha ruwa mutum ya fara kai abu mai sanyi cikinsa ba sai ya fara shan dai abu mai dan kamar irin su shayi kunu sannan kuma da kayan marmari saboda gujewan kullewan hanji da sauran matsalolin da hakan ke iya jawowa sannan dole ne a kula da tsaftar ruwan da ake sha musamman irin ƙanƙara da ake saidawa domin yin amfani da su bai kamata a fasa shi kai tsaye ba za a iya dai amfani da shi wajen sanya abubuwan sha saboda yawancin mutane ba su san daga ina waɗannan ƙanƙaran ke zuwa ba barantana su samu tabbaci cewa suna da tsafta har su iya sha a ɓangaren abubuwan da ake sai da irin su lemuka da zoɓo su ma dole a bi a hankali wajen siyan su saboda irin waɗannan za a ga cewa ko an ƙulla su a leda ne ba tare da hukumar kula da lafiya ta tantance su ba ba a san me mahaɗin su ba da kuma wanda suka yi shan irin waɗannan abubuwan da ba a da tabbacin tsaftar su zai iya jefa lafiyar mai azumin cikin hatsari sannan ya kamata kuma a kula da tsaftar abincin da ake saidawa musamman irin wanda ake sayarwa a bakin titina kenan wanda zamu ga cewa ana saida irin su kosai dankali doya da dai sauran abinci haka wanda ake saidawa a bakin titi ba tare da an kula da tsaftar su ba ko kuma tsaftar lokacin da ake haɗa su da kuma tsaftar wurin da ake sai da irin waɗannan abubuwan. yanzu a madadin kowa da kowa na rediyo hausa BOH ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum madala masu sauraro su kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda yake kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da aka waƙoƙi da kiɗe daban-daban da aka da mawaƙan iraniya suka gabatar domin samun nishaɗi da fatan masu ya shi tare da mu kuma za a ji daɗin shirin a yau shirin namu ya gato muku samun mawaƙi ne mai suna sinadar shande wanda zai gabatar muku da waƙar da ya tanadar mana ai saurare lafiya از دست دادم ما چه بی رحمن بگو چرا شکست بی تو قایق چرا نمی کنی زخمی بال و پرم از تو هم خسته ترم قریبم خدای کاری za charo مسیر پرواز خدا خدا یه کاری بکن بال پرنده نشکنه بیا یه کاری بکن آیه من بی مقصده sina da shande kenan ya gabatar mana da wakar da yake dauke da ita da wani nema kawo karshen shirin namu gan lokacin da aka ɗira ma shirin ya kawo jikin wata masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka amma don wanda kuka ji su ni ya kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma mana gayyatar ku ku ci da biyar mu a shafin na ku ci gaba da biyar mu a shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng się Masu sauraro tun muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Mataimakin shugaban kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon Sheikh Na'im Qasim ya bayyana cewa babban matsala wacce ta hana kafa gwamnati a kasar Lebanon ta cikin gida ce tashar talabijin ta al'alam wacce take watsa shirye-shiryenta da harshen larabci a nan birnin Tehran. ta nakalto Sheikh Kasim yana faɗar haka a wata hira ta musamman da ta hada shi da ita. Sheikh Na'im Kasim ya ƙara da cewa rashin kafa gwamnati a ƙasar ya ƙara zurfafa matsalolin da ƙasar take ciki wanda suka haɗa da na siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ya ce ƙungiyar Hezbollah a nata ɓangaren ta asar yadda haƙƙinta na kujerar ministan lafiya a duk wata gwamnatin da za a kafa a ƙasar don ba da dama ga waɗanda suke tsabani a tsakaninsu na kafa gwamnati da gaggawa dangane da hannun kasashen waje a rikicin kasar ta lebanon kuma na'im kasim ya bayyana cewa kasashen turai da amurka sun hana 'yan gudun hijiran siriya komawa kasarsu ne don kara takurawa kasar ta lebanon Masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah yarda za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi-dumin su. A hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tare ke cewa mu yi ne lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.